dandalin VOA. Assalamu alaikum barin fara da zaɓe a jihar Ekiti. Dan takarar gwamna a tutar jam'iyyar PDP Ayo Fayoshi ya lashe zaɓen gwamnan jihar Ekiti da ƙuri'u dubu ɗari biyu da dubu uku da tis'in ya kada gwamna Kayode Fayomi na jam'iyyar APC wanda ya sami ƙuri'u dubu ɗari da ashirin da hudu da talatin da uku da misalin karfe ɗaya da rabi na talatinin daren wayewar safiyar yau Lahadi ne Farfesa Isaac Isuzu jami'in da zai bayyana sakamakon zaɓen ya bayyana a a ofishin hukumar zaɓe da ke birnin Ado Ekiti don bayyana sakamakon zaɓen gwamnan a cikin tsananin ruwan sama da aka kammala tattara alƙaluman sakamakon zaɓen sai Farfesa Esuzu ya bayyana sakamakon zaɓen. bayan da aka bayyana sakamakon zaben nan take sai magoya bayan jam'iyyar pdp suka fantsama kan tituna suna murna Najeriya fa ta kawo ƙarshen rashin nasarar cin wasa a gasar cin kofin duniya a karo na farko a cikin shekaru guda goma sha shida bayan cinye Bosnia Herzegovina da ci ɗaya mai ban haushi sakamakon cin da Peter Odunwingi ya musu a wa'adin farko na wasa kuma hakan ya kawo ƙarshen ita Bosnia ɗin waɗanda wannan shine karinsu na farko zuwa gasar cin kofin duniya. Najeriya da yanzu maki ɗaya kawai take bukata a wasan da za ta yi da Argentina domin zuwa zagaye na biyu idan ba manta ba Argentina ta riga ta haye inda ta samu nasara akan Iran da ci ɗaya mai ban haushi. wasan najeriya da an gudanar da shi ne bayan da gana ta yi kunnen doki da jamus inda suka yi biyu da biyu kuma nasarar najeriya ya baiwa mutum nahiyar afirka abin alfahari da karfin gwiwa saboda kungiyoyin nahiyar afirka dai ba su yi wani abin arziki ba wannan kasa A rahotonmu na masu kananan sana'o'i a yau filin dandalin VOA ya zanta da masu sana'ar sai da kankara dangane da yadda suke gudanar da sana'ar tasu. Ga hiranmu da ɗaya daga cikinsu. sunana ali muhammad ya kasa ali maza ke da ake ce fiya wata da ice block kankara fiya wata din kai ne kake fiya eh, wata din kuma kake sa shi zama kankara siyo shi muke yi a wurin masu buga shi a gun kamfanuka mu dai aikin mu kawai mu saka shi a cikin kuldrum ya sanyi mu sayar da mutane ita kuma kankara mu muke daura ta a nan gurin yara ne mu ga su nan tare ne da dandalin VOA. Muna tafa da labaran wasanni da labaran hada-hadar kudade da kasuwannin hannayen jari da kuma tambayar mu ta yau a cikin shirin mu da ke tafe. A kasance da dandalin VOA. Injuri wanda yake bukatar a kaya sunansa, a gaya shugaban kasa Jonathan ta'addancin da yake a kasar nan Allah Ubangiji ya mayar masa da aniyarsa don shi ne shugaban 'yan Boko Haram a ƙasar nan. Shi ne wanda ya sace 'yan matan cibok ya ɓoye su. Saboda haka abin da za mu ce masa mu Allah ya isa mu Allah ya isa mu kawai a ƙasar nan abin. Assalamu alaikum. Dandalin BOA.